بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدي بير دوات محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha takwas wanda ya daidai da goma ga watan may 1997 a sheikh muhammad nasir din albani ya ce jim walau kanatin nadawatu maqsudatan bizzati har yanzu ba mu gushe ba ya ne mana sharhi dangane da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce wasu kaburka guda biyu ya ce ane musu azaba ba dan komai ba sai dan ɗaya daga cikinsu annamimi ne yana yawo da tsegumi ɗaya kuma duk sanda ya fitsari baya tsarkakuwa daga wannan fitsari sai ya miƙe fitsarin ya bi jikin shi to shine wasu malamai suka yi ta kawo ta awilance ta awilance ai ga abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yasa saboda wannan ɗanyantaka da ke jikin itan shine zai sa su samu rahama to shine aka samu hadisi sahihi wanda ya zo cikin sahih muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa a'a saboda albarkacin ceton shi ne waɗannan mutane za su samu sauƙi daga wannan azaba ba wai don ɗanyantakar wannan abun ba to shi ne yake da a ce wannan ɗanyantaka da ke jikin wannan zarba ta dabino ko wannan kaba ta dabino la fahima zalika salafus salih da sahabbai da tabi'ai waɗanda su ne suka gabata su ne al'umma nagari da ainihin sun fahimci haka wala amilu bi muqtabahu kuma da sun yi aiki da wannan fahimta wala waba uljarida wal as wa nahwaha ala al quburi da sai rinka sanya icen kabar dabino da kuma fulawoyi da makamantansu akan kaburbuka inda ziyaratiha in suka je ziyara din walau fa'alu lashtuhira zalika anhum da a ce sahabbai sun taba sanya kabar dabino ko wata fulawa akan kaburbuka lokacin da suka je ziyara da wannan magana ta shahara an samu labaranta ko ina ثم نقله الثقات ilaina kuma da an samu mutanen kirki amintattu sun ɗauko sun ba mu labari li'annahu min al-umur allati tulfitu nazara saboda suna daga cikin al'amuran da suke jan hankalin mai ainihin duban su ma'ana in dai da a ce ana daddasa waɗannan abubuwa kan kaburbuka to abubuwa ne wanda ke jan hankalin mutane da sahabbai sun lura da su sun ba da labari وتستدعي الداعية نقله كما عينهن دا سنسا وتستدعي الداعية نقله دا سن عينهن سا ما ستقو لاباري سن أقو من ون لاباري دين فإذا لم ينقل تند قوبا أسامو أنشروتي وصحبي دا تابعي سنة هكذا دل على أنه لم يقع وأن يانون كينان هكذا تفاروب صحبي بسي هكذا وأن التقرب به إلى الله بدعة كما نيمان كسنشي دا الله دا يوم وانا أبو تو بدعة fasabatal muradi shikenan abin da muke nufi ya tabbata cewa wannan abu shine bid'a din wa idza tabayyana hadha ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace to in ka gane wannan bayanin da muka yi sahula hina idhin fahamu butlan dhalika al-qiyas al-hazil al-hazil alladhi naqalahu as-suyuti fi sharh as-sudur in dai har ka gane waɗancan bayanan da muka yi to abu ne mai sauki ka fahimci cewa kiyasin nan da suyudi yayi wanda yake dama kiyasi ne mai rauni to wannan kiyasi nashi batacce ne wanda imam suyuti ya bayyana shi a cikin littafin shi sharhu sudur ya ɗauko wannan labari amma lam yusammahu bai faɗi wanda ya ɗauko daga gare shi ba shi dai ya ce an samu wasu sun ce kaza to wannan magana da wasu suka ce in dai ka fahimci waccan da kyau to za ka fahimci wannan magana da suyuti ya ɗauko daga waɗannan mutane da bai ambace su ba magana ce batacciya da ya ce fa'iza khaffafa anhuma bi tasbihil jaridati to in ya zama an sauƙaƙa wa waɗannan kaburbuka guda biyu saboda tasbihin da wannan kaba ta dabino take yi fa kaifa bi qira'atil mu'min alqur'ana to yaya kuma ba za a sauƙaƙa musu da karatun da mumini zai yi na alqur'ani ba qala sai suyuti yace wa hadha alhadithu aslun fi ghars al-ashjar inda al-qubur wannan hadisi shine asalin dalilin da yasa ake dasa itatuwa da da bushiyoyi a wajen kaburbuka qultu ni muhammad nasir din al-albani albani ne littafi sai na ce فيقال له sai a ce da suyuti asbitil arsha sun kush ka tabbatar da gadon sannan ka rushe shi kar magana ce da laraba suke yi ma'ana wannan maganar da ya kiyasi a kanta shi kan shi kiyasin tun daga tushen shi ya faɗi to duk abin da aka ɗora a kan shi menene ya rushe kamar ka ɗauko abu ne mai nauyi ka ɗauko wani fale-falen ƙarfe mai nauyi wanda ake ɗora gada da shi sai ka caccokala kara guda uku ko hudu sai ka ce zaka dora akai da shi zaka yi gado zai zauna ba zai zauna ba shine yace to shikenan ka shirya gadon kuma ya rushe tunda dai ka shirya shi akan abin da ba zai zauna ba wa hal yastaqimu dhillu wal udu awaju a shekul albani yace ka taba ganin inda inuwa za ta miƙe alhali icen da zai bada inuwa a karkace yake zai yi icen inuwa ta miƙe tunda icen ya zan a karkace yake inuwar za ta miƙe ba za ta miƙe ba ma'ana tushen wannan magana ɓatacce ne to duk abin da za a dafa a kanta don haka dole ya zama ɓatacce walau kana hadal qiyasu sahihan da a ce wannan kiyasi da siyudi ya ingantacce ne domin shi siyudi ya ce waɗannan mamata za su samu rahama ne saboda tasbihi da wannan itatuwa suke yi akan kaburbuka din kar ku manta a makon da ya wuce ce inda haka ne to ai kaburbukan kafirai galibi a cikin gonaki suke inda yake da irin waɗannan fulawoyi da waɗannan abubuwan ashe da kafirai sun samu inda a ce haka ne amma waɗancan waɗanda annabi ya ɗauko ya kafa musu waɗannan abubuwa akan kabari za su samu wannan rahama ne saboda ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa wannan kiyasin da suyudi yayi har yace kuma in ya za a samu sauki daga azabar kabari saboda ice da aka dasa yana tasbihi to ina kuma a qur'ani in mumini yayi to me tushen wata magana tashi bataccen kiyasi don haka duk abin da ya gina a kai ya zama batacce jama'a mun fahimci wannan da kyau a nan ne muke son mai amfani da irin wannan dama saboda mu ƙara bayyana wa mutane kanmu su ji mu daga ainihin bakinmu ba daga bakin makiya masharranta yan bid'a ba yan bid'an nan daga cikin kungiya suke daga cikin ɗariƙa suke daga cikin mazhabi suke daga cikin kungiyar shi'a suke koma daga su wane ne duk wanda zai ba da saɓanin abin da muke a kai kuma ya ce haka al'amarin yake gashi ba shi da dalili akai ya zama mubtadi yana neman bata al'amarin addini ne ma'ana kiyasi mu fara tun daga hadisi ijma'i kiyasi maganganun malaman fiqhu mun yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ingantattu amma bamu yarda da na ƙarya ba duk wata ƙarya da aka kirkira aka danganta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bamu yarda da wannan ba saboda haka bamu yarda da hadisan ƙarya ba don haka ba kowane hadisi ne za a ce manzon Allah ya ce kawai shikenan mu ci gaba da yada manzon Allah ya ce ba sai an bincika ya tabbata manzon Allah ya ce domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce man ta'ammada alayya kizaban wanda ya kirkiri ƙarya ya min da gangan falyata bawwa maqadahu minan nari ya tattala kujerar shi a wuta ma'ana wannan ya nuna kenan akwai waɗanda za su yi wa annabi sallallahu alaihi sallama ƙarya dan haka yana cikin ka'ida ta ilimi wujubu tasabbut fi riwaya wajibi ne kafin ka ɗauko magana da aka danganta ga annabi ko wani sahabi ko wani daban a tabbatar da ita tukuna dan haka mun yadda da hadisai amma ba mu yadda da hadisan ƙarya ba wajibi ne a san wannan ba ma inkarin hadisi domin ana zuwa ana gaya mutane cewa wai mu ba mu yadda da hadisi ba me faɗan haka shi da kanshi ya san ƙarya yake yi domin akan aiki da hadisin ne galibi bakin jinin da muka shiga to amma mu hadisan ƙarya ne ba mu yarda da su ba amma hadisi in dai ya tabbata to tabbas mun yarda da shi yanke babu shakka akai amma an bai tabbata ba mu yarda da shi ba sannan ijma'i ijma'i idan sahihin ijma'i ne mun yarda da shi tabbataccen ijma'i al'umman musulunci sun haɗu akan cewa sallah azhar raka'a hudu sallah magriba raka'a uku sallah azhar sallah azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu isha raka'a hudu asba raka'a biyu da kwatankwacin nassoshi da ijma'i ya tabbatar da wannan mun yarda da irin wannan ijma'in amma ijma'i akan bankaura kawai malaman kwararan ku ko malaman kungiyar ku ko malaman da ke goyon bayan ra'ayi su ce sun haɗu a ce an yi ijma'i wannan ban kaura ne abin da ake nufi da ijma'i shine a samu malaman da suka tabbata su zama malamai a zamani guda dukkan su sun haɗu akan matsala guda dan haka ibnu taymiya yau fiye da shekara 600 da suka wuce a cikin littafin shi al-aqidatu wasitiyya ya ce don haka irin wannan ijma'in ba zai sake yiwuwa ba har duniya ta tashi domin ba za ka iya tattara malaman duniya gaba ɗaya mujtahidai akan matsala guda ba yace don haka waɗannan matsalolin da ake bukata a ijma'i a kansu an yi ijma'i tun zamanin sahabbai lokacin da su ne kaɗai malamai kuma ba su warwatsu a duniya ba duk matsalar da ya kamata su ijma'i sun yi akai amma yanzu malaman da ke cikin ƙungiyar ku ko ɗariƙar ku ko menene naku baka isa ka haɗa ra'ayinsu akan abu ɗaya ba ko da ka kawo musu nassi sai an samu wani ya ce shi bai yarda ba saboda me saboda son zuciya jama'a mun fahimci wannan da kyau to dai ijma'i ne aka samu al'ummar musulunci sun haɗu akan kaza kaza din nan na da asali cikin alqur'ani ko sunna to mun yarda da shi amma ba ijma'in ban kaura ba haka kiyasi kiyasi shine a binciki wata mas'ala a rasa sama mata nassi sai a gine ta a karkashin wata mas'ala mai inganci to in haka ta faru mun yarda da irin wannan kiyasin amma in sabanin haka ne to ba mu yarda ba ina ma'anar ainihin wannan kiyasi mu fara buga misali daga wancan hadisai tukuna irin waɗannan hadisai da ake jawo wa mutane waɗanda ainihin ba su inganta ba ga su nan birjik yau mu saumikum yau mu naharikum ran azumin ku ran layyaku wannan ba manzon Allah ya faɗi ba dan haka ba mu yarda da shi ba da kuma hadisan da kullum muke buga muku misalai da su ba dan komai ba so muke matsalar ta shiga zuciyarku da kyau in aka ɗaga hannu da addu'a a safa ba mu yarda da wannan ba bid'a ne duk wanda ya ɗaga hannu wajen addu'a ya safa ya aikata bid'a dalili saboda hadisan ba su inganta ba mun fahimci wannan da kyau ko wannan misali a takaitan takaita game da irin hadisan da bamu yarda da su ba kenan dan ba su inganta ba in aka koma wajen ijma'i kamar wani ijma'i da nawawi ya bada labarin shi a baya cewa wai malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa ya halatta a yi sallar gawa ko a rufe mamaci lokacin da rana ke bullowa na lokacin da rana ta take tsakiya na lokacin da rana ta tafi za ta faɗi wannan ijma'in ba mu yarda da shi ba domin ya saba maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi sahihi da ukubatu dan amiru yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu mu rufe mamata ko mu musu sallah lokacin da rana ta tafi za ta faɗi da lokacin da rana ta taho za ta bullo da lokacin da rana ta take a tsakiya al-imam al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wancan ijma'i da nawawi ya faɗi to ba mu yarda da shi ba dan ya saba wa abin da annabi ya ce mun fahimci wannan da kyau ko amma aka sami ijma'i garam kamar wanda muka buga misali yayi daidai da nassin qur'ani ko sunna mun yarda da shi to kiyasi kiyasi in ya zama sahihi mun yarda da shi in bai zama sahihi ba ba mu yarda da shi ba ina ma'anar kiyasin da bai zama sahihi ba misalin kiyasin da imamu maliku yayi yace duk sadakin da aka sanya wa ya mace matukar bai kai rubu dinar ba in aka daura auren wannan auren bai yi ba wannan magana imamu maliku ya faɗe ta ina dalilin shi yace ba shi da dalili a qur'ani ko hadisi ko kiyasi a ko ijma'i amma a kiyasi yake da wannan dalili me kiyasin sai ce tunda annabi ya ce in barawo ya saci abin da ya kai rubu dinar a yanke hannun shi to tunda za a raba mutum da gabar shi saboda rubu dinar to wannan mace ma da za a aure ta ai za a yi amfani da wata gaba ta ta ne don haka sai an ba da abin da ya kai rubu dinar ko sama amma ban da ƙasa wannan kiyasin ɓatacce ne domin me wannan ɓarawo an raba shi da gaba shi ne can cak wannan mata ko ba raba ta za a yi da gabar ta ba saboda haka wannan kiyasin akwai bambanci da haka wannan kiyasin da imam malik yayi tun yana da rai almajirin shi abdullahi ibn wahab yace ba mu yadda ba dan me li'annahu khalafa nassa saboda ya saba nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zartar da aure da bakin zobe na zinare yace a je a kawo za a daura aure da wannan manzon Allah ya zartar da ainihin aure da aya goma sha bakwai yace ka je ka karantar da ita ayoyi goma sha bakwai tunda baka samo sadaki ba dan haka duk abin da mace ta yarje wa kanta ya zan sadaki gare ta matukar ta kai babbar mace mai hankali ya zan sadaki gare ta in karama ce wadda bata cika mace mai hankali ba waliyinta ya yarje kaza ya zan sadakinta ko da gwargwadon tansirin nan ne da yake naira ashirin ta ce ta yarda ya zan sadakinta ko waliyinta ya ce ya yarda aure ya ɗauro har abadan abidina babu abin da ya ɓata shi to wancan kiyasan na imam malik ya ɓaci to irin waɗannan kiyasan da irin waɗancan ijma'an da irin sauran makamantan wannan to bamu yarda da su ba to haka maganganun malaman fikihu yana cikin aqidar mu a nan muka zo muka karanta muku littafin al-aqidatu tahawiyya ta ibnu abul izz al-hanafi muka gaya muku matsayin mu game da Allah muka ce matsayin mu game da Allah mun yarda cewa akwai Allah guda ɗaya ne bai da abokin tarayya wajen ainihin rububiyya da wajen uluhiyya da wajen al'asma'u wa sifat ma'ana duk aikin da ya zama Allah kaɗai ne ya yi shi to mu ba mu haɗa Allah da wani wajen yin wannan aiki duk aikin da zamu yi wa Allah na bauta Allah kaɗai muke wa ba mu haɗa wani duk abin da ya shafi suna da siffa Allah Allah kaɗai muke tabbatarwa wannan aqidar mu dangane da Allah kenan dangane da manzon Allah muka tabbatar da cewa aqidar mu mun yarda manzon Allah shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa ya fi dukkan annabawa da manzanni da dukkan halittu baki ɗaya daraja matsayin mu kenan a takaicen takaita game da shi muka kawo matsayin mu game da sahabban annabi muka ce mun yarda da su gaba daya kuma mu ne musu addu'a Allah ya kara musu yarda muka ce Abubakar kuma shine gaba sa'annan Umar sa'annan Usmanu sa'annan Ali sa'annan muka ce mun yarda da jerin waɗannan guda goma yan aljanna muka ce mun yarda da duk wanda manzon Allah ya shaida cewa dan aljanna ne duk wanda manzon Allah ya ce dan wuta ne mun yarda bayan haka ba ma cewa wani dan wuta ne ko dan aljanna sai abin da ya zo da nassi amma muna fatan mutumin kirki ya samu rahama muna ji wa dan banza tsoron kai ya afka azaba Allah aqidan mu kenan game da wannan sa'annan sai muka dawo dangane da mas'alar da ta shafi malaman fiqh ina matsayin mu game da malaman fiqh muka ce mun yadda da su muna karban maganganun su mai aiki da su amma in maganganun su suka saba wa nassin qur'ani ko hadisi ba ma yadda da su kamar me kamar me risala da yace ya halatta ayi laya in ta alqur'ani ce a rataya har abadan abidina bamu yarda da wannan magana ta mai risala ba kuskure ce saboda ta daki hadisin manzon Allah da Imam Ahmad ya rawaito da isnadi sahihi manzon Allah ya ce inna ruqa wat tama'ima wat tiwala shirkun manzon Allah a ciki ya ce wat tiwala yasa al alif wal lam listighraqi jinsi jami'i tiwala duk inda laya take ko kwallon tsamiya ka kulle ka rataya shikenan ka sanya laya tare da kai ka shiga karkashin wannan hadisin da manzon Allah ya ce shirka ne to don haka laya qur'ani ne kan nannaɗe darbejiya ce kan zomo ne kan mage ne ko kan menene manzo Allah yake shirka mu ma mun yarda don haka wannan magana ta mai risala ba mu yarda da ita ba dan ne dan ta saba wa hadisi amma ba haka ba duk maganganun malaman fiqh mun yarda da su inda ba saba wa qur'ani da hadisi ba to kun ji aqidan mu daga bakin mu ko akwai mai tambaya ko akwai mai suka akai muna saurare nan da mu mutu ai to dan mene ne kawai wani dan bid'a zai je ba da labari game da cewa ai ga aqida suwa ne ai wala yunabbi'uka mislu khabir mu ya kamata a ji jawabi ba ma tsoron mu bayyana aqidan mu ko a ina ne in matsayin mu game da aqidar ka kai kafiri ne a gaban mu zamu ce matsayin mu game da aqidar ka aqidar ka ta kafirta ka ba tsoron ka ake ji ba Allah ake jin tsoro shi yasa babu taqiya mu a cikin addinin mu irin yadda shi'a suke yi in ka zo jama'a ka ɓoye abin da ke zuciyarka ka faɗi wani abu saɓanin haka dan ka yaudari jama'a in ya zo daga baya ka bayyana musu a'a yadda kuka ji tun daga baka har zuci har ƙashi har ɓargo har ko ina jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yawwa saboda haka a daina yaudaran mutane ai ba sa bin malaman fiqh dama ba ma bin malaman fiqh wannan an faɗi gaskiya mu manzon Allah muke bi kuma kai ma in kana bin malamin fiqh ka tuba dan hallaka ce domin malamin fiqh shi ma cewa aka yi bi manzon Allah mun fahimci wannan da kyau ko amma in yi magana ta daidai da shari'a to ba shi ka ba shari'a ka bi sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha Allah ya ce sa'an nan muka ɗora ka akan shari'a dan haka ka bi wannan shari'a wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kakka bi son zuciyar waɗanda ba su san abin da suke yi ba dan haka in dai zaka kama son zuciyar wani ka bi ka bi bata amma in wani malami ya wani zance aka ga wannan zance bai saba wa nassin shari'a ba to sai a ce wannan zance za a ji saboda me saboda shari'a ne ba wai magana malamin fiqh ba ba abin magana malamin fiqh ko magana sahabi ba a bi amma shari'a ake bin sahabi wani abu wanda ya daidai da shari'a to ba hukuncin shi bane shari'a kenan jama'a mun fahimta da kyau ko yawwa Allah ya shiryar da mu to shine malam ya ci gaba da bayani akan cewa walau kana hadha al-qiyas sahihan da a ce wannan kiyasin da suyudi ya ingantaccen kiyasi ne labadara ilaihi salafu to da sahabbai da tabi'ai sun yi gaggawa wajen aiki da shi li'annahum ahrasun nasi ala alal khairi minna domin sun fi sun fi daga cikin mutane to sahabban annabi sun fi kowa kwaɗayin alheri fiye da mu to da a ce sunna ne a ɗauko wani zarbar dabino ko wani kaba ko wani bini da zugu ko wata fulawa a ɗorawa kan kabari to da an samu sahabbai sun yi haka to tunda ba su yi ba wannan ya nuna bid'a ne فدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به صلى الله عليه وسلم bayanan nan da suka gabata sai suka nuna mana cewa a ɗauki wata zarba ta dabino ko wani ganyen dabino a ɗora wa kan kabari wannan hukunci annabi kaɗai yake banti da shi wa anna sirra fi takhsisil azabi anil qabri sirrin kuma da zai sa a sauƙaƙa wannan kabari azaba lam yakun fi nadawatil asid ba wai saboda laimar da ke jikin wannan ice na dabino ba ne bal fi shafa'atihi sallallahu alaihi wasallama amma wannan ainihin albarka da rahama da kabari zai samu saboda ceton manzon Allah ne to anan kuma ba mun tabbatar da ceton manzon Allah ba kenan to kaji ma wani abin ya karu cikin bayanin aqida mu mun yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceto mala'iku za su ceto bayan Allah na gari za su ceto kuma cikin aqida mu duk wanda yace babu ceto to wannan kafiri ne mun fahimci wannan to yaya za a yi da ayoyin da suka ce babu ceto a cikin alkur'ani duk ayar da kaji ta ce babu ceto a cikin alkur'ani kafirai take nufi wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina da makamantan ayoyi irin wannan gashi ceton masu ceto ba zai amfane su ba ashe wannan ayar tana tabbatar da me ceto amma su waɗannan kafirai ceton masu ceto ba zai amfane su ba domin me saboda kalu lam nakum minal musallina su da kansu suka ce saboda ba sa sallah walam nakun nut'imul miskina ba ma ciyar da talakawa wa kunna nakhudu ma al kha'ibina duk inda ake ganganci da wauta cikin addini muna yi wa kunna nukazzibu bi yawmiddin muna karyata ranar alkiyama hatta atana al yaqin har mutuwa ta zo ta riske mu dan haka fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina to ceton masu ceto ba zai amfane ku ba tunda ku kafirai ne to aqidar mu kenan game da ceto wa du'a'ihi lahuma da kuma ainihin albarka addu'a da annabi ya musu shi yasa suka samu wannan rahama wa hadha mimma la yumkin wuqu'uhu marratan ukhra ba'da intiqalihi sallallahu alaihi wa sallama ila ar-rafiq al-a'la to wannan wani abu ne wanda ba zai ba zai sake afkuwa ba bayan da annabi ya tafi zuwa ga ar-rafiq al-a'la ya je ya haɗu da manya-manyan bayan Allah yana can tare da su sune annabawa da siddiƙai da bayan Allah na gari dama san da zai rasu ya rinka cewa Allahumma ila ar-rafiq al-a'la Allah yana bashi zaɓi ne ka zauna a nan duniya ka fi so ko ka taho wurina sai na cewa ya Allah na fi zaɓen in zauna wurinka in taho wurinka sallallahu alaihi wasallam wala li ghairihi min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wata daraja ce da ba wanda zai same ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin khususiyya ce gare shi li'anna al-ittila'a ala azab al-qabr min khususiyatihi alaihi salatu wasalam domin gano azabar kabari to wani abu ne da annabi kadai ya kadaitu da shi kai da zaka je ka kafa wannan kaba ko bini da zugu ko wani ice akan kabarin dan uwanka alama kake nuna mana kenan ane mishi azaba kabari dan haka kake neman ya samu sauki a yadda kai kake gani to wane ne ya nuna maka akan cewa azaba ake mishi nabbi'una bi ilmin in kuntum sadiki a kawo dalili amma a ilmance da ashariya da mazurai da wata malafa dukka cire su sai ka kawo dalilin ba haka ba ka zauna mun fahimci wannan da kyau jama'a shine sai malam ya ce wa huwa min al-ghaib alladhi la yattali'u alayhi illa ar-rasulu wannan na daga cikin gaibun da ba wanda zai iya gane shi sai manzon Allah wanda Allah ya nuna mishi kama ja'a fi nassil qur'an kamar yadda nassin al-qur'ani ya nuna alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan Allah shi kadai ne masanin gaibu kuma baya bayyana wa kowa gaibin shi illa man irtaba min rasulin sai manzon da Allah ya yarda da shi ashe daga cikin gaibu akwai manzan da Allah yake nuna mishi to a lokacin ya waye gari ya zama gaibu kenan shi gare mu amma shi ga wannan manzo an bayyana mishi to cewa manzan Allah ya san gaibu kai tsaye abin da yasa ka kwace mukamin Allah ne kai tsaye ka bashi kamar dan sarki ne sai ka game da shi sai ka ce sanni sarkin gari kaza gashi ga uban shi sarki zai ji daɗi ma'ana tun ban mutu ba hakunce shine sarki ma'ana kun kosa kenan ko kai ma da zaka iya ga shiga uban shi zaka iya ce mishi sarki saboda ka kwace mulkin uban kenan tun uban na kai ka baiwa wannan da to haka wannan matsayi na sanin gaibu to matsayi ne na Allah madaukakin sarki kadai don haka ka ce kai tsaye manzon Allah ya san gaibu to wanda kai kuskure kenan amma Allah kadai shine ya san gaibu sai in ya so ya gaya wani manzon shi sai ya gaya mishi ai magana ma sai an koya maka da ladabi so da dama za ka kira ɗanka kai bahaushe in ya ce iye sai ka ce a'a ka ce na'am tare da cewa iye ɗin nan ya dace ce domin iye ce hausa na'am larabci ne ko ba haka ba to amma saboda a hausar wai iye ɗin nan ba ladabi sai ka ce ya ce na'am ya sakaya kuma fahimta ashe akwai ladabi a wajen magana Allah ya shiryar da mu suratul jinni aya ta 26 wa alam الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي كفن يا كيمي كراتو كوكما يا كيمي سوراري أنه لا يناسي ما بيناه ما أورده السيوطي في شرح الصدور مغانا نند مكفتي فا bata tunkuɗe maganar da siyudi ya ainihin wato maganar da siyudi ya kawo a cikin littafin shi sharhu sudur bata tunkuɗa wannan maganar da muka kawo ba anan siyudi ya kawo wannan magana a cikin shafi na 131 yace wa akhraj ibn asakir min tariq hammad ibn salama an qatadata anna aba barzat al-aslami radiyallahu anhu ibn asakir ya fitar da hadisi ta hanyar hammad dan salama hammad kuma daga qatada qatada yace lalle abu barzat al-aslami Allah ya kara mishi yarda wani sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta hadisin shi anan cikin sahih al-bukhari kullum muna nuna wa in dai kai salafi ne al-alim salafi ko al-talib salafi ko al-muslim sunni as-salafi sai ya koyi da waɗannan irin mutane wannan dattijo ne abu barzat al-aslami sai ya zo yana sallah sai ya zama da dokin shi ya taho da dokin shi ya samu ana sallah sai ya ɗaure igiyar dokin shi a wuyan dokin sai ya saki dokin yana kiwo sai ya jawo igiyar sai ya rungume haka wajen yin kabdo a kirjin shi haka in ana sallah nan in dokin ya dan fisge shi sai ya dan ja sannan sai ya dawo da dokin ya zo ya ci gaba da sallah da suwa ake sallah sahabbai manya-manyan malaman fiqhun duniya amma fa ba su ce fasadat salatuhu ba mun fahimci wannan da kyau ko ana idar da sallah sai wani bakawari ya ce Allah wadaran Allah ya tsine wannan tsoho kana sallah da dabba na janka kaza kaza Abu Barza yana idar da sallah sai ya dariya yace ni sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne na yi yaki tare da manzon Allah so goma sha kaza na je wuri kaza na je laqad shahidtu taysirahu na ga irin saukin addinin da manzon Allah yake bi babu tsanani akai yanzu ina tsoho in saki wannan doki nawa yanzu da almuru in ya kwarara ya tafi yanzu kafin mu idar da sallah alkora zan kamo shi ko a ina shekara saba'in zaka iya bin doki lukoro ka kamo shi ya ce to amma addinin annabi akwai sauki sai na ɗaura dokin nan sai na jawo na riƙe igiyar haka in ya ɗan fizge ni mu tafi sai a dawo ba komai sallah ta yi manzo Allah yana sallah yana ɗauke da jikar shi a wuya ya ruku'u ya ɗago in zai sujuda ya ɗauke ta ya ajiye ta in ya taso ya ɗauke ta ya mayar da ita a sallar farilla a gaban mamu yake yi ba sahabin da ya goce ya ce ba za mu bi sallah ba balle a kai jakan magori ba ma jakan magori a lokacin su duk wannan ne ake nuna mana sauki cikin addinin manzon Allah imamun nawawi ya ce ko mage ce kake kiwo in ta dafe maka kana sallah sai ka hau da ita hannunka ku ci gaba ba komai mage ba dan mutum ba to amma mutane suka zama gidadawa cikin addinin Allah to shikenan sai ga abubuwa da yawa masu sauki sai mutane su kasa yi tatar tatar wasu tsinannun mutane ne suna da awar su musulmi ne amma kashe musulmi suke yi a zamanin shekul islam ibn taymiya suna son su ainihin kashe musulmin da ke dimashq su ibn taymiya sai suka afkowa dimashq sham da tsakar rana da azumi kuma saboda wai su riski musulmi suna azumi sun kuma san musulmi da gidadanci kenan za su ce ba za su karya azumin ba saboda haka aka shigo da aka da ibnu taymiya ya ji labarin sun shigo garin sai rinka bi kwararo kwararo yana shela yana cewa kowa ya karya azumin shi ka ci tuwo ka koshi ka sha ruwa ka dauko kan sakalinka ka dauko takobi za a yi jihadi da su tun da dama me suke neman damar ita ce yunwar da ake fama ta azumi su zo su karya mu ibnu taymiya ya ci nasara jama'a suka karbi wannan fatawa sai ibn taymiya da shi da jama'a sai da suka raka tatar sai da suka haye kan wasu duwatsu suka buya da kuna azumi fa tun za a mamake ku kuma kuna cewa kun yi shahada kun yi shahada ba ku bi sunna ba ana tafiya aka ce manzo Allah ga wasu mutane saboda yunwa suna faduwa suna suma manzo Allah ya sa aka kawo mishi koko guda na ruwa sai ce jama'a kun gani ruwa ne nan sai sha ya karya azumin shi yace kowa ya karya ko an fi manzo Allah tsoron Allah ne sai suka ce ai mu ba za mu karya ba ai sai manzo Allah ya ce haula'i usatu waɗannan masu saban Allah ne kafa manzo Allah tsoron Allah ne yawa to shikenan abinda ake so da kai kawai addini din mai sauki ne kai tafiya aka ce maka kasuru kai kasuru mana ina ruwanka taka ce sallah manzo Allah a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito da isnadi Hasan yace Allah yana fushi da kai in yi maka sauki ka ki dauka kamar yadda yake fushi da kai in yace ka bari ka ki bari da aka ce ka ci abincin za ka yi tafiya an ba za ka iya azumi ba ka ci abinci da aka ce kai kasurun za ka yi tafiya sai kai kasuru shikenan me ruwanka amma sai mutum ya ce to ni dai zuciyata ta fi natsuwa da in cika sallah kai dan bid'a ne akwai jinin bid'a a jikinka ne in ba haka ba manzon Allah ya yi tafiya ya kwana ashirin yana kasuru kafin manzon Allah tsoron Allah ya je yakin tabuka ya je maka aikin hajji duk me yake kasuru kai ma yanzu kana nan garinku nan ne yanzu kake zaune ka tafi garinku kauye kwana bakwai ziyara ko kwana uku ko kwana goma ko wata daya sai ka ta yin kasuru to ai na zo mahaifar mu mahaifar ku ka san mahaifar ku ce ka baro ta tun da ka baro ta ka dawo yanzu nan ne wurin zaman ka manzo Allah yana Madina ya tafi Makka yana kasuru manzo Allah bai kana nan zaune shikenan yanzu nan ne garinku kenan can ka je menene ka je ka dan yi ziyara ne ka dawo abin da ya fi da mutane kan haka ce ya yi kaza shi kai ma sai ka yi ibn umar wani zai ce to ai Allah ya ce in kada ai kasar sai in ana cikin tsoron yaki ana tsoron kafirai sai Abdullahi dan Umar ya ce to mu dai da ka ga mu nan maguzanci muke yi mun za Allah ya zai musuluntar da mu yadda mu ga yana yi zamu yi mun ga annabi yana yin kasar a halin tsoro da halin kwanciyar hankali mu ma haka muke yi yadda annabi ya shine Allah yake nufi da Qur'ani da aka ce ayi sallah yaya za a yi sallah kowa ya san sallah a jahiliya addu'a to amma sai sai ga annabi ya zo sai a iqama a yi runguma hannu dan haka babu sahabin da yake sakin hannu a sallah mu ne muke yin wannan amma su ba su san sallah ba sai addu'a to sai nuna musu a'a ma'anar sallah da Allah yake nufi a Qur'ani wata ibada ce ta kaza ta kaza dan haka yadda sai yake haka suke yi tunda har suka yadda suka saki tasu fasara ta gargajiya to kuma tunda suka dauki wannan to me za su rage babu to shi yasa yanzu zaka je ka samu inyamurai a Enugu inyamurai a Abia State inyamurai a garuruwa gashi nan sun musulunta tsantsar sunna suke bi ba ruwansu waɗannan da suka gaji musuluncin suna nan su ne musulunci bid'a an ce kaza a to ai mu dai iyaye da kakanni shi wancan inyamuri da kake cewa arna yana can ya ba iyaye da kakanni yana nan yana bin sunna je za a kamata bahaushe wa kanshi faɗa ko don bahaushe za a ce Allah shi yadda mu to shine sai yake cewa Abu Barzat al-Aslami Allah ya kara mishi yarda kana yuhaddisu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra ala qabrin wa sahibihi yu'azzab annabi ya wuce wani kabari ane wa mai kabarin azaba fa akhadha fa akhadha jaridatan sai annabi ya ciro wata jarida jarida ba jarida ka ba fa larabci ne wannan har wannan jarida ma da kake ji ake cewa jarida din ma da kake cewa larabci ne jarida anan abin da ake nufi shine ganyen dabino fa gharasaha fil qabri sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dasa a ainihin kan kabari ka san mutane mutane da da basu iya larabci ba irin yan waɗannan dukunkunanin yan bid'a duk kalmar da suka zuwa qur'ani suka ji ta daidai da hausa sai su fassara ta da hausa kauman ludda sai su ce mutane sun yi barin luddayi luddawai luddayi shine larabci dole ne sai an koye shi ai in ba haka ba yanzu sai ka je maka kana kana ji kana gani a ci da haƙƙinka kana jin larabci baka jin larabci kiri da kiri sai ka ga an ci da haƙƙinka ina ma'ana a ci da haƙƙinka telefon ne gashi nan dan kai aka ajiye ka yi magana da inda kake so sai a bugo telefon kiraran assalamu alaikum hal kana fulanun fil baiti kaza kaza kaza kaza kaza sai dai wa alaikum assalam wa rahmatullah shikenan daga sallama baka iya amsawa shekara nawa kana yin musulunci tashi kai kaga ane musulunci a garin ku wallahi ga ƴaƴan inyamurai can yaro dan shekara takwas yana jin larabci yaro dan shekara takwas yana jin larabci ga yaran mu nan sai gama islamiyya gashi nan kusan falwaya anguwar su zangangan yayi tsawo amma bai iya ba larabcin amma ga ƴaƴan yamurai can sai ka je ka samu yaro yana ainihin jin larabci to dama Allah madaukakin sarki yayi wa mutane fada a cikin alqur'ani yace in kuka rabu da addinin Allah zai zo da wasu mutane waɗanda za su yi gashi nan duk waɗannan ƙasashe sai ka je ka samu islamic center sai ga mutum ya zo ya karɓi addinin musulunci kuma ya ci gaba da koyon addinin musulunci yanzu kuna jin kasar amerika an fara wai kama shugaban addinin musulunci a kasar amerika ba kwa mamakin wannan a sheikh umar sun kama shi a kasar amerika saboda me yana gugurmaya ta tabbatar da addinin musulunci a tsakiyar amerika suka yi islamic center a tsakiyar amerika suka yi cibiyar yada addinin musulunci suna da gidajen rediyo suna da gidajen talabijin suna da jaridu suna yada addinin musulunci amma karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka zo aka saka a gidan rediyo mutane suka ce a cire su ba haka suka saba ji ba su kissa suka saba jin ane musu hadishi ana zuwa ana karanta musu tatsuniya yaya yanzu za a zo a kawo sahihai saboda shi hadisi mai rauni ko hadisin ƙarya shine nakiya mafi zaki ga dan bid'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye Waƙala sai shi ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce asa an yi rafahahu anhu ana fatar Allah ya sauƙaƙe mishi wannan azaba ma damat rataba matukar dai wannan ainihin wato abu yana da ɗanyantaka to wai irin wannan kalmomin ne suke ɗaukan cewa saboda ɗanyantakan ne a'a gwargwadon sauƙin azabar ne gwargwadon ainihin wato ɗanyantakar wannan iya lokacin amma sauƙin azabar sanadin shi to shine ceton annabi amma gwargwadon lokacin fato an kayyade shi da gwargwadon wannan laima ta wannan abu shine kawai wa kana abu barza ta yusi to abu barza ya kasance yana yin wasiya yace idza mittu faba'u fi qabri ma'i jaridataini in na mutu ku samu ainihin yanki na na kabar da dino guda biyu ku saka a cikin kabari na ku duba akwai bambanci can ya ce annabi ya dora akan kabarin ne shi ko sai ya ce ya mutu a samu tsagi biyu na icen da dino a saka mishi a cikin kabarin shi kala mai riwaya ya ce famata fi mafazatin sai abu barza ya rasu a wani wuri wanda yake fako ne shine mafaza baina karman wa kumas tsakanin karman da kumas yanzu waɗannan ƙasashen suna cikin ƙasashen rasha faƙalu sai mutane suka ce kana yusina anna ba a fi qabrihi jaridataini mu dai da wannan malami ya kasance ne mana wasiya cewa in ya rasu mu samu tsagin kaba ta dabino yanki biyu mu saka a cikin kabarin shi wa hadha mawdi'un la nusibuhu ma fihi kuma wannan wuri fako ne ba a samun irin wannan ganyen dabino fa bainama hum kadhalika jama'a suna cikin tattaunawa game da wannan magana iz tala'a alaihim rakabun min qibali sijistan sai ga wasu ainihin mahaya sun taho daga garin sijistan garin su abu dawuda kenan fa asabu ma'ahum sa'afan sai ainihin suka samu wani yanki na ainihin wato dabino tare da su yankin icen dabino fa akhadhu jaridataini sai suka tsagi ainihin wato ballin kaba biyu fawaba'uhuma ma'ahu fi qabrihi sai suka sanya ainihin Abu Barzata da waɗannan kaba guda biyu a cikin kabarin shi kamar yadda yace wa akhrajahu ibn sa'ad an an muwarriq qala yace ibn sa'ad ma ya ruwaito ya fitar da wannan daga muwarriq qala yace awsa buraidatu an tuj'ala fi qabrihi jaridatani buraida shi ma yayi wasiya ainihin akan a sanya mishi wannan ainihin wato jaridatani a cikin kabarin shi shi dai Abu Barza din to mun ji wannan ko to ta iya wani ya ce to tun daga sahabi yayi wasiya a sa mishi a cikin kabari ashe dalili ne akan yanzu a iya dauka kenan a sa akan kabari din qultu sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace wa wajhu adamil munafa ta hanyar da aka ta yadda za a ce wannan magana ba ta kora wadda muka faɗi tun farko annahu laysa fi hadhain al-asrain ala fard at-taslim bi thubutihima ma'an mashru'iyyati wad' al-jarid inda ziyarat al-qabr waɗannan ainihin asarai guda biyu ko da a kaddara ma sun inganta gaba ɗayan su to a cikin su babu abin da ke nuna shari'a ta shar'anta a ɗora wannan icen dabino akan kabarin Allah zidda aina bid'iyatahu wanda mu muka ce bid'a ne wa adam al-amali salaf bihi kuma muka ce sahabbai ba su aikata haka ba wa ghayatu ma fihi ma iyakar dai abin da ke cikin waɗancan asarai ja'alul jaridatayn ma al-mayyit fi qabrihi a sanya wannan zarba ta dabino tare da mamacin a cikin kabarin shi ba wai akan kabarin ba iya abin da ke ciki kenan ko dan haka sai ce wahiya qadiyatun ukhra wannan wata mas'ala ce daban wa in kanat kallati qablaha fi adam al-mashru'iyya ko da yake dai duk hukuncin su daya akan cewa shari'a bata yarda da su ba da sanyawar a cikin kabarin da sanyawa akan kabarin duk ba a shari'a bata yarda da su ba li anna al-hadith alladhi rawahu abu barza ka ghairihi min as-sahaba domin wancan hadisin da abu barza ya ruwaito to kamar sauran sahabbai ne kamar su jabir da makamantansu la yadullu ala zalika baya nuni akan a dauka a sa akai ko kuma a sa a ciki la siyama wal hadith fihi wad'u jaridatin wahida musamman shi asalin wancan hadisin annabi ya ce a kowane kabari daya a sanya zarbar dabino daya wa huwa awsa bi wad'i jaridatayn fi qabrihi shi kuwa cewa yayi zarbar dabino biyu kuma a cikin kabarin annabi kuwa akan kabarin ya sa guda daya kuma mun ji dalilin sanyawa annabi saboda ya ga ane wannan azaba kabari shin akwai bambanci ko babu bambanci akwai bambanci ala anna al-asara la yasihu isnaduhu yace to kuma ma asarin da aka ce Abu Barza din yayi wannan wasiyar isnadin shi bai inganta ba faqad akhrajahu al-khatib fi tarikh Baghdad yace haqiqa khatib ya fitar da shi a cikin tarikh Baghdad tarikh Baghdad din nan littafi ne wanda ke bada tarihin kasar Baghdad da kasar Iraki khatib al-Baghdadi shine shi littafi ne mujalladi 13 ko fiye da haka a wata bugu mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu dan Allah jama'a abin da muke so mutane su fahimta shine ku daina ruduwa da waɗannan 'yan hayaniya da 'yan acaba na farko ba su yi karatu ba abin da wai ke musu ciwon a ce kenan ba su yi karatu ba eh dole ne a ce ba su yi karatu ba saboda su sun san ba su yi karatu ba to amma inda matsalar take da su yadda ba su yi karatu ba sai a zauna lafiya amma ba su yi karatu ba kuma ba su yadda wani ya je binciko wani abu ya faɗa ba dole wai in iyaka karatunka kawa'idi sai ka ce to shi kenan a kawa'idin nan za a rayu a mutu dan me za a faɗi matsala akan azumi matsala akan azumi cikin littafin fiqhu ba ishmawi ya fara faɗi ba to kai karatun ka ya kare iya ishmawi ko ahlari to kai baka ji karatu akan azumi ba duk da aka zo aka bayani akan azumi sai ka ce an kawo sabon abu to bayan ba a karatu ba sannan ba a mallaki littattafai na sunna ba to me ya kamata kawai ku sallama wa hakika ku zauna lafiya amma duk wani wato motsin karasawa ne kuke yi ko kuma kyallin karasawa wai bahaushe ya ce tsohuwa da rigan mama kun riga kun tashi aiki domin ne tsarin karatun da ake nema shine tsarin a fahimci alkur'ani da sunna ala fahmi salafi salih a yadda annabi da sahabbai suka aikata su to sai zama ku gaba daya ku da kanku kuna furucin cewa yan bid'a ne suka karantar da ku dan bid'a dama ya karantar da kai bai fesa maka guba ba sai ba zai yiwu ba ku dubi waɗanda suka yi karatun boko hannun turawa mana turawa ba su fesa musu wani abu na daga cikin missionaries ba irin aƙidojin mushan na kafirai sun fesa musu ba ga sunan su ne suka zama manya yanzu suke cewa ba ruwansu da addini ba ba ruwan hukuma da addini ko ba irin wancan tarbiyyar ba ce waccan tarbiyyar ce to saboda haka yanzu gashi duk da ya gama kawowa sai ya ce to ko da yake wannan asarin bai inganta ba domin me domin yace khatibul baghdadi shi ya fitar da shi a cikin tarihu baghdada mujalladi na ɗaya shafi na 182 zuwa 183 wa min tariqihi akhrajahu ibn asakir ta wannan hanyar ne ibn asakir ya fitar da shi dama can suyudi ba ya kafa hujja bane da isnadin ibn asakir to shine malam ya tumbuko maka shi ibn asakir ta ina ya samo ya samo nashi isnadin ne ta hanyar khatibul baghdadi dan haka shi ash-shaykh albani sai koma asalin tushen maganin da shi kanshi ibn asakir ya ruwaito hadisin shine yace wa min tariqihi akhrajahu ibn asakir fi tarihi dimashqa ta hanyar khatib al-baghdadi ibn asakir ya fitar da shi a cikin littafin shi tarihu dimashqa fi akhir tarjamati nabalat ibn ubayd ibn abi barzat al-aslami ta ainihin wato daga karshen tarihin wani mai suna nabalatu dan ubayd dan abi barzat al-aslami jikan shi abu barzat al-aslami din an shahi bin ammar daga wani mai suna ash-shah ibn ammar me ma'anar shah shine sarki da harshen farisanci shi yasa suke cewa shahani sha sarkin sarakuna tare da cewa annabi ya hana a ce sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai domin wannan yana cin mutuncin tauhidi ko ba kyau a ce sarkin sarakuna in aka ce sarkin sarakuna Allah yana fushi kamar a tara taron mai anguwa da dagaci da sarki sai ka dubi wani mai anguwa sai ka ce dan sarki jikan sarki uban sarakuna sarki sai ya fushi fa mai anguwa zaka ce tun daga sarki a wurin ko ba haka bane haka ne dan me zaka kwace mukamin babba ka ba karami gashi kuma auren sai ya fishi ko to dan menene zaka ce wani sarkin sarakuna Allah shine sarkin sarakuna sai dai a ce babban sarki ne wannan ko kuma shugaban sarakuna amma sarkin sarakuna Allah kenan alƙalin alƙalai Allah kenan ku karanta kitabut tauhid mana na Muhammad bin Abdul Wahhabi da sharhin shi Taysir al-Aziz al-Hamid da sharhin shi Qurratu Uyun al-Muwahhidin da sharhin shi Fathul Majid ku karanta za ku ga cikakken bayani ba kyau a ce alƙalin alƙalai dan hakan kana sauraron labarai kasashen da tauhidi ya rinjaye kasashen Saudi Arabia kasashen Kuwait sai ka ji ana cewa shugaban alƙalai amma ba a cewa alƙalin alƙalai saboda wannan wai ya taba mutuncin tauhidi haba malam bid'a sai an shigo bakaken fata Allah ya shiryar da mu daga wani mai suna Ashah ibn Ammar kala shi sha dan Ammar yace haddasana Abu Salih Abu Salih ya bamu labari sunan shi Sulaiman ibn Salih al-Laifi قال أنبأنا النضر بن المنذر ابن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة به دقى حماد بن سلمة وكن جد إسناد يكي داما إذا وني يتي مكا مغانا كذا تنا لتافي كذا تسيودي ينزد يتي مغانا يأكوت أجكين تاريخ لتافي ابن أساكر سيما لن يقوم تاريخ ابن أساكر sai ga shi ma ibnu asakir din ai ta hanyar khatibul bagdadi ya ruwaito sai malam yaga ai ina da tarihin khatibul bagdadi din fa'idar kai babban malami ne ka tara littattafan kenan kana da wannan kana amma littafi uku kamar fasto ko fasto littafin shi ya wuce uku fa littafi uku ka ce duk duniyar fatawar duniya da ta aljanu da ta mutane daga nan za ta fita saboda Allah ba zalunci ilimi ba jama'a addinin musulunci ya fi duk wani karatu da kake tunani faɗi boko sai ka je ka samu profesa yar kanta shi yar siririya kuma wai profesa ne amma a musulunci baka zama profesa sai ka tara ga karatun ga littattafan ga fahimtar ga abubuwa in ba ka ba da za ka zama profesa kawai za a ce maka doktor ne haka Allah ya kiyaye shi shine sai koma cikin wannan littafin kun ga sai ya ciro hadisin da ya kawo isnadin qultu kuma ku dubi wani babban al'amari na Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya kawo maka isnadin sannan ya hukunta maka shi wai dan in kana musu kai ma duba ba za a ban maka abin a dukunkuna ba kawai a ce maka hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai a kawo maka isnadin a ce ka gan shi kuma dalilin da yasa nace bai inganta ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza in ka ce ba haka ba kai ma ka zo ka duba a hankali mana ba shi kenan an zauna lafiya ba kaga gashi ne yana da littafi silsilatul ahadith sahiha mujalladi goma sha biyu ke yana tattauna hadisai ingantattu ne ga ba'ifa mujalladi goma sha biyu yana tattauna hadisai waɗanda ba su inganta ba kowane hadisi ya kasa ce ga yadda aka yi bai inganta ba ina misalin haka laisa ibnu sa'ad al-misri sai ya kwanta yana bacci bayan la'asar gefen almuru dinan da muka gada kuna cewa ba kyau kun cuci mutane ba ku rinka istighfari mutum ya kwanta zai bacci da almuru sai ku ce ba kyau lais ibn sa'ad ya kwanta zai bacci da almuru shikenan sai ne tashi shi a ta tashi malam ka san haka yan bid'a suke sai su gigita ka yace lafiya yace ai ba kyau malam ai yace ba kyau hal min hadisi kaga su da hadisi suke aiki akwai hadisi ne sai ce akwai hadisi haddathana abdullahi ibn lahi'a an kaza an kaza sai ce yanzu kai saboda hadisin abdullahi dan lahi'a zaka hana ni abin da zai amfane ni sai malam ya koma ya nade ya ci gaba da baccin shi shi yasa la'asar na yi kana buƙatar bacci ka samu mayafinka ka kudin dine dam an kira sallah a tashe ka wai sai suka ce wai annabi ya ce man nama ba'da al-asr fahtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsuhu wanda duk ya baccin almuru ko bayan la'asar hankalin shi ya rikice to kai ya tuhumi kowa wai tuhumi kanshi tatsuniya kenan wannan ai to irin waɗannan hadisan sai kawo maka sai ce to abin da yasa aka ce wannan hadisin mai rauni ne saboda riwayar Abdullahi dan Lahi'a al-Qadi duk riwayar da Abdullahi dan Lahi'a al-Qadi ya yota matukar aka duba cikin almajirin da ya ruwaito ba Abdullahi ibn Mubarak ba ba Abdullahi ibn Bukuri ba ba Abdullahi ibn Wahab ba wannan riwaya ba isiya ce to kuma wannan ba ɗaya daga cikin waɗannan uku bane dan haka sai a watsar da ita jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa wallahi mu ji tsoron Allah abin da ka san baka sani ba wallahi karka kusa Allah ya kwaɓi mutane yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun abin da baka sani ba karka kutsa cikin shi inna sam'a wal basra wal fuada kullu zalika kana anhu mas'ula Allah yace da jinka da idanuwanka da zuciyarka duk za a tambaye ka akan waɗannan abubuwa na haka kultu sai yace fa hada isnadun da'ifun wannan isnadi ne mai rauni me yasa yace mai rauni sai yace walahu illatan yana da illa guda biyu yana da cuta biyu al'ula ta farko jahalatu sha wannan sha din nan da aka ce sarki din nan to ba a san shi ba wan nabru da shi da nabar din wanne ne nabar din shine ainihin wato wannan da aka ce an ba'anan nabr ibn al-munzir ibn sa'alaba yace duk waɗannan fa inni lam ajid lahu ma tarjamatan na bincika ban ga tarihin su ba wannan fa mai cewa na bincika ban ga tarihin su ba albani kenan da senior Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne ke cewa mun ba ku takaitaccen tarihin shi mun fahimci wannan da kyau ko yace ji ya bincika bai samu tarihin su ba dan haka ne ya zama waɗannan mutane majhulai ne ba a san su ba kenan wal ukhra ɗaya illar kuma an anatu qatada qatadatu din nan da yace an a cikin wannan isnadi a ina kenan a can in ka koma isnadin za ga inda ainihin qatadatu yace an to qatada mudallisi ne ma'anan mudallisi mutumin da yake ha'inci ya bada riwaya sabanin yadda ya ruwaito ta daga malamin ya ruwaito ta daga wani mutum mai rauni misali sai san cewa in yazo ya ce wane ne ya karanta mini ba za ku yarda ba sai ya ketara sunan wane din nan sai ya jona kanshi da mutumin kirki sai ya ce an daga wane to qatadatu yana irin wannan aiki fa innahum lam yadhkuru lahu riwayatan an abi barza domin malaman hadisi basu ambaci wata riwaya da shi qatadatu ya taɓa yawa daga abu barza al-aslami ba summa huwa mazkurun bitadlis sannan kuma shi din nan an ambace shi an san shi da cewa mudallisi ne fa yukhsha min an anatihi fi misli hadha fi misli isna fi misli isnadi hadha dan haka ana tsoron irin wannan ha'inci nashi a cikin ainihin wannan an ana da yace an domin cewa an din idan mudallisi ne irin wancan tabi'a in yazo yace an to ba a karbe wa amma wasiyatu buraida amma ita wasiyar da aka ce buraida yayi fahiya sabitatun anhu ta tabbata shi buraida yayi mun fahimta ko buraida sabanin abubar ratul aslami kamar yadda muka gabatar abubar ratul aslami tashi wasiyar bata inganta ba cewa yayi amma shi buraidatu da aka ce yayi wasiya to shi wannan ta inganta a ina aka samu ta da isnadi sai ce qala ibn sa'ad ibn sa'ad ya faɗi siffa baqat a cikin tabaqatul kubra a cikin juz'i na bakwai takadda ta daya fuska ainihin shafi na biyu yace akhbarana affan ibn muslim qala haddathana hammad ibn salama qala akhbarana asim al-ahwali qala muwarriqun أوصى بريدة الأسلم أن توبع في قبره جريدتان بريدة الأسلم ياي وصية cewa in ya rasu a samu zarbar da dino guda biyu a sanya a cikin kabarin shi fakana an mata bi adna khurasan sai ya rasu a ainihin ƙasar khurasan kuma a can ƙarshen ƙasar falam tujad illa jawaliki himarin ba a samu wannan zarbar da dino da yace ba sai kunnan jaki kasan akwai wani ganye yana nan mu dai yana fitowa nan a jikin dogo ana cewa kunnen jaki ko to ya ce a sa mai zarbar dabino ba a samu ba sai aka samu irin wannan sai ainihin wato aka saka mishi din sai ce wa hadha isnadun sahihun wannan isnadi ne mai inganci zuwa buraida wa allaqahu al-bukhari bukhari ya ainihin kawo shi ba tare da isnadi ba a cikin juz'i na uku shafi na 173 majzuman ya yanke kai tsaye yace buraidatu yayi umarni da wannan abu qala al-hafiz fi sharhihi ibn hajar da yazo sharhin wannan asari sai yace wa ka anna buraidata hamala al-hadisa ala umumihi kamar buraidatu ya ɗauki wannan hadisi ya shafe duk hukuncin ya game hukuncin gaba ɗaya ma'ana tun da ya ga annabi ya ce ya sanya wannan zarbar dabino akan kabari shi kuma sai ya ce shi a sa mishi a cikin nashi kabarin kaga yana fahimtar cewa hukuncin zai kai har ga kowa da kowa ma za a iya wa haka walam yarahu khassan bi zan bizainika arrajulaini buraidatu sai bai ga ainihin wannan hukunci ya takaito akan waɗannan mutane biyu kawai qala ibn rushayyid ibn ibn ibn rushayyid yace wa yadhharu min tasarruf al-bukhari yace daga cikin irin nunawar da bukhari yayi zamu fahimci anna zalika khassun bihima shi kuwa bukhari yana fahimtar cewa wannan hukunci ya keɓantu ga waɗancan mutane ne kawai fadhalika falidhalika aqabahu bi qawli ibn umar dan haka daga ƙarshe sai kawo magana ibn umar ibn umar ya ga wani an kawo irin wannan rumfa an sa mai akan kabari sai ya ce a cire wannan rumfa inna ma yuzilluhu amaluhu aikin shi ne zai mishi inuwa qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace wala shakka babu shakka anna ma zahaba ilaihi al-bukhari wa huwa as-sawabu lima sabaqa bayanuhu fahimtar da bukhari ya tafi akai ita ce daidai saboda bayanan da suka gabata cewa wannan sanya waɗannan abubuwa a kabari abu ne wanda yake banci waɗancan kaburbuka guda biyu kadai da annabi yawa wa ra'ayu buraidata la hujjata fihi wancan ra'ayi na buraida babu hujja a cikin shi li'annahu ra'ayin domin ra'ayi ne wal hadithu la yadullu alaihi kuma hadisin baya nuni ga tabbatar da wannan ra'ayi hatta law kana aman ko da hadisin ya game hukuncin gaba ɗaya ne domin shi annabi ya shine yake fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yaba al jarida fil qabri domin shi annabi ba a cikin kabarin ne ya sanya wannan zarbar dabino ba bal alaihi kama sabaka akai ne yasa shi ko buraidatu a ciki yake a sa mishi to da bambanci ko yawwa sai ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama shiryar da ta fita kowa ita ce shiryar manzon Allah annabi Muhammad Allah shiryar da mu to kaji wannan mas'ala dan haka ya kai dan uwa musulmi in an je kabari an gama rufewa kar ka kawo wata alama ta ice ko wani kabar dabino ko wani abu kasa sai ka dauko dutse sai ka dora kamar yadda muka karanto a baya annabi yayi haka ko ka je ziyarar dan uwanka ka kawo wani abu ka dora akan kabarin mun fahimci wannan sai dai in wani dutse ne zaka sa wanda zai zama alama tunda wannan an samu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al mas'alatu rabi'a wal 20 wa mi'a mas'ala ta 124 al-shaykh al-muhaddith al-allama muhammad nasiruddin al-albani yace wala yushra'u wad'u asi wa nahwihi wa nahwiha min rayyahin bai halatta a sanya ainihin wato fulawa da ainihin makamantanta ba na daga abubuwan fulawoyi wal wurud da kuma ainihin wurd waɗannan masu ƙanshi kamar waɗanda suke kamar turare fulawoyi masu ƙanshi ko kuma fulawoyi masu fitar da ganye kala kala bai halatta a sanya su ba alal qubur akan kaburbuka li'annahu lam yakun min fi'l salaf saboda ba a samu annabi da sahabbai sun aikata haka ba walau kana khairan la sabaquna ilaihi da alheri ne da annabi da sahabbai sun rigaye mu akai wa qad qala ibn umar radiyallahu anhuma haqiqa abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda ya ce ce kullu bid'atin balala duk inda ga wata bid'a bata ce abinda muke so mutane su fahimta a ka'ida ta ilimi shine duk inda kullu ta taso sunan da yake ba shi da alif da lam tana shafa duk wannan abin ne gaba daya kullu bid'atin da ya ce kullun bid'a amma cewa ya kullu bid'atin duk inda bid'a take to ba a rage kowace iri ba kenan balala bata ce wa in ra'ahan nasu hasana ko da mutane suna ganin ta kyakkyawa ko malama ne ya ce maka ai wannan bid'a ce hasana sai ka ce balala eh dan bid'a bai ji kunya ya bayyana bid'a ba kai kuma sai ka bayyana mashi sunna bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq bid'a a ce bid'a kyakkyawa a'a ba zai yiwu ba ai kai ma ka hada abin wato da ba zai yiwu ba ka ɗauko mummunan abu ka ce wannan giya ce amma mai tsarki ce halal ce a sha kai ma ka san kayi wa Allah ƙarya an kai haka to bid'a ina ma'anar bid'a ka ce mugun abu ne wannan amma mai kyau kamar haka ka ce da Hausa wannan abu mugun abu ne amma kuma mai kyau bakan gado kenan a cikin abin rawahu ibnu batta ibnu batta ya rawaito wannan ainihin magana ta ibnu umar fil ibanati an usulid diyana a cikin littafin shi mai suna al'ibanatu an usulid diyana ba al'ibanatu an usulid diyana ta al'imamu abul hasan al'ashari ba wannan wata al'ibana ce daban ita ma ta aƙida ce a cikin ainihin wato juz'i na biyu shafi na ɗari ɗaya da sha biyu fallon takarda na ainihin biyu ma'ana fuska ta biyu wallalaka'i fi sunna da al'imamun lalaka'i a cikin littafin shi kitabu sunna a cikin mujalladi na farko shafi na 21 fuskar takarda ta daya mawqufan bi isnadin sahihin ya ruwaito wannan magana daga ibnu umar shine mawquf da isnadi mai inganci wal harawi fi zammil kalam da al harawi a cikin littafin shi mai suna zammul kalam ma'ana zargi game da alkalam alkalam shine ilmul kalam wannan ilimi na mantiq da falsafa da sauran waɗannan ma'aqulat waɗanda su suka zo suka haifar da wannan hayaniya ta alwujud wal qidam wal baqa wal muhalafatu da duk waɗannan hayaniya to shine a cikin ainihin littafin juz'i na biyu shafi na 36 fuska takarda ta daya marfu'an amma shi har sai ruwaito shi marfu'an daga annabi sai albani ya ce wa ma urahu illa wahaman wannan ina ganin kuskure ne cewa daga annabi domin wannan wa irra ahan nasu hasana dinnan ba daga annabi bane in wa inna ma yasihu minhu marfu'an ash-shatr al-awwal farkon wannan magana ita ce ta tabbata daga annabi kullu bid'atin balala amma shadari na biyu din to ibnu umar ne ya faɗi sai ce wa qad ba hadisu jabirin yace hadisin jabir ya gabata hadisin jabir ai an karanta shi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin khutba yana cewa kullu bid'atin balala ai shi yasa yana cikin ainihin sunna duk malamin da zai fara hudubar juma'a ce ta idi hudubar daurin aure ne ya fara da wannan khutbatul haja ma'ana daga karshen ta sai ya cike da wa khairul hadi hadi muhammadin shiriyar da tafi kowace ita ce shiriya annabi Muhammad wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharri daga cikin al'amura baki ɗaya sune waɗanda aka kago bid'a fa inna kulla bid'a dalala kowace bid'a bata ce waɗannan abubuwan da annabi yake yawan maimaitawa kullum ba a banza yake maimaitawa ba sai dan a tsawatar da mutane game da bid'a Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da kasar da ya awa ɗaya yana sharhin wannan wa kullu bid'atin dalala din kasar awa ɗaya yake sharhin wannan wa kullu bid'atin dalala me yasa annabi kullun ya zo wa'azi sai fara da innal hamdalillah kuma ya cika shi da wannan wa kullu bid'a balala da makamantansu saboda ya nuna mutane cewa mafi munin abu da Allah ya fiki shine shirka sannan bid'a domin a farkon khutbatul haja yace wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kaga an tunkuɗa shirka an tabbatar da tauhidi a ƙarshe kuma an ce dukkan bid'a bata ce dukkan bata kuma wuta zata to wannan ba dan kuma dan a kyamatar da mutane waɗannan abubuwan sai ce to me yasa wai yau limamai suka kaurace waɗannan irin hutuba ne yace ba dan komai ba domin su bid'a suke faɗi dan haka ba zai su faɗi wannan khutbatul haja ba domin za ta saba wa ainihin abubuwan da suke ainihin faɗi Allah ya shirye da mu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik